رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyu ga watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da 26 ga watan march shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin fasilar kitab fi zikiri a hambil firakil islamiyya yau za mu tashi shafi nan 75 nam su masamar rashid bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ثم استمر الحافظ sannan sai alhafi. asuyudi rahimahullah sai ya ci gaba yushiru ila muhammad ibn kiram as-sajistani al sufi wato yana ishara zuwa ga muhammad bin karram as-sajistani al sufi yana ishara zuwa gare shi alladhi jawaza al-kadhiba fi ahadithi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya halatta yin karya a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam shi muhammad bin shugaban ɗariƙan karramiya shi yana ganin ya halatta a yi ƙarya a jingina zuwa ga manzo in har abin da za ka yi ƙarya a gare shi alkhairi ne amma idan ya zamanto abin da za ka jingina zuwa ga manzan Allah sharri ne ƙarya ne kuma wato za ka yi ƙarya ne ka jingina ma annabi sharri wannan bai halatta ba in za ka yi ƙarya ne ka jingina masa alkhairi ya halatta ka kana fi tarjibi wa tarhib yawa shi ya halatta yin ƙarya cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam idan ya kasance a cikin tarhib da tarhib maganan kwadaitarwa wajen aikin alkhairi da tsoratarwa wajen aikin sharri wa muhammadu abu karram kana abidan zahidan shi muhammad abu karram ya kasance mai yawan ibada ne mai gudun duniya illa annahu khazala hatta altafata min almazahibi arda'aha sai dai anan wajen ya tabi shi wannan bawan Allah har ya zamanto ya tsinto daga cikin mazhabobi sai ya tsinto wanda yafi wanda lalacewa sai ya dauki mazhaban da yafi lalacewa wa min alahadith awhaha kuma ya ɗibo hadisan da suka fi kowane hadisi rauni ya gina addininsa a kai. Tuwuciya sana ya rasu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da eh qala rahimahullah ya faɗa imamu suyuti Allah ya masa rahama yana cewa wal wadaw fi tarkib fi tarkibi ziktidai yawazu mukhalif al ya ce kirkiro hadisi cikin tarjibi cikin wato hadisan da suke cewa wani aiki alkhairi kirkiro hadisi cikin tarjibi wato wannan aqida ne na bid'a jawazahu mukhalif al-ijma'i Me saba ma ijma'i ne ya halatta shi in ga ji mutum ya halatta a yi ƙarya zuwa ga manzon Allah wai idan ya zama to ƙaryan da za ka yi in za ka faɗa alkhairi ne wanda ya faɗi wannan wato ya saba ma ijma'i malamai na sunna na duniya gaba ɗaya sun yi ittifaki cewa yin ƙarya ga manzon Allah haramun ne ko da abin da ka faɗa kai kana ganin alkhairi ne an gane ko haramun ne shi misali to amma shi Muhammad bin karam sai ya keta ijma'i cewa mutum na iya kirkiro hadisi in ya san abin da zai faɗa alkhairi ne misali kamar mutum ya kirkiro hadisi dangane da faɗin gaskiya hadisin da zai faɗaitar da mu kan faɗin gaskiya ko hadisin da zai faɗaitar da mu kan karatun alkur'ani ko hadisin da zai faɗaitar da mu kan azkar kaga irin wa'annan ta alkhairi ne ko to mutum ya kirkiro hadisi akan wannan shi yana ganin halal ne alhalin malaman sunna na duniya gaba ɗaya sun yi raddi ga wannan al'amari ba halal ba ne. duk wani abu na alkhairi wanda zai kai mu kusa da Allah manzo Allah ya riga mana bayanin sa ba ma buƙatar a kirkiro ƙarya a jingina zuwa ga manzo Allah da sunan addini kuma la an gane wannan ko to fa'ida واستدل هؤلاء جواز ذلك بما روي في بعض طرق الحديث وإن متاني yan karramiya sun kafa hujja akan halaccin yin ƙarya ɗin, da abin da aka ruwaito a cikin sashen hanyoyin hadisan man ka kazaba alayya muta'ammidan yudilla bihi labihin nas bale duk wanda ya mun ƙarya da gangan domin ya ɓatar da mutane saboda wannan ƙarya kaji li labihin bihi nas saboda ya ɓatar da mutane saboda wannan ƙarya bale tabawwa maq'adahu minan nar to ya zauni mazaunin shi a wutar jahannama ya zauni mazaunin sa a wutar jahannama ya kirkiro kariya ya jingina zuwa ga manzon Allah dan ya batar da mutane to in ba dan ya batar da mutane ba in ya kirkiro ne dan ya kwadaitar da su akan aikin alkhairi ne ba shi Muhammad bin Karam yana ganin babu ne man kazzaba alayya muta'ammidan li yudilla bihi nas duk wanda ya min ƙarya da gangan domin ya fatar da mutane ta hanyar wannan ƙarya din ya saba wa muqadahu minan nar ya zauni mazauninsa a wutan jahannama akhrajahu barani an amru bin hurayth wa abu nu'aym fil hilya an ibn mas'ud sannan abu nu'aym ya fitar da shi a cikin littafin al daga ibn mas'ud radiyallahu anhu qalu fatuhmalu riwaya al-mutlaqa ala riwayat al-muqayyada sai suka ce za a dauki riwayar nan mutlaka akan riwaya muqayyada kaga ita riwaya mutlaka ita ce riwayar da ta ce man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar kaga wannan ya zo mutlaka duk wanda ya mun ƙarya da gangan ya zauni mazauninsa a wutan jahannama hmm. kaga wanda ya nuna duk wanda ya mun ƙarya sawa'un yayi karya ne domin alkhairi ko ya yi ƙarya ne domin sharri kaga wannan ruwaya ta zama to ruwaya ne mutlaka ko to sannan ita kuma ruwaya muqayyada fa ita ce wannan man kazaba alayya muta'ammidan li yudilla bihi nas ko duk wanda ya mun ƙarya da gangan dan ya batar da mutane da shi kaga shi kenan wancan ruwaya ta zo mutlaka duk wanda ya mun ƙarya da gangan wannan ruwaya ta zo muqayyada in ya yi ƙarya ne don ya fatar da mutane amma in ya yi ƙarya don ya motsar da mutane kan yin zikiri ya yi ƙarya don ya motsar da mutane kan yin karatun alkur'ani ya yi gaskiya don ya motsar da mutane akan ayyukan alkhairi to shi muhammad bin karram yana ganin babu laifi an gane wannan ko fatuhu malu riwaya al-mutlaqa ala riwaya al-muqayyada kama ya ta'ayyana hamdu riwaya ala al-muqayyada kamar yadda yake yake wajaba a ɗauki ruwayoyin nan da suka zo mutsulaka a ɗauka mutum ya yi ƙawato kan ganganci wanda ya mun ƙarya da gangan sai yin fasara shi akan muƙayyada daɗin nan ya eh, cewa don ya batar da mutane nas wato an ba da amsa cewa lalle maganarsa na cewa li labihin bihi an-nas ya batar da mutane da shi min tafakal huffaz ala annaha ziyaratun da'ifa abu ne wanda huffaz suka yi ittifaki cewa ziyada ce mai rauni wannan liyu dilla bihin nan sunan bai inganta ba an gane ko wa amala ba'dhum hadith man kazaba alayhi muta'ammidan ala man qala innahu sahir aw majnun eh wani daga cikin su ya dauki hadisin da annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam man kazaba alayya muta'ammidan duk wanda ya mun ƙarya da gangan sun dauki wannan hadisi sun fassara shi alaman qal ga wanda ya ce yace innahu sahir duk wanda ya ce annabi bai sihiri ne ya ma annabi ƙarya annabi bai sihiri ne ai ba bai sihiri bane ya jingina mai ƙarya ko kuma wanda ya ce annabi mahaukaci ne kaga jingina wa manzon Allah hauka shi ma annabi wajen ya ma annabi bai eh, ya ma annabi ƙarya kuma ji wani ayi to wai nan muta amida da ake nufi ya ce annabi mai sihiri ne ya ce manzo Allah makaryaci ne ya ce manzo Allah kaza ya ce manzo Allah kaza an gani wai wannan shine abin da ake nufi da man zaba a alayya ba wai ana nufin mutum ya zauna ya kirkiro hadisi ya jingina zuwa ga manzo Allah ba shi ake nufi ba wa iyaz billah wa tadallu li zalika bi hadisi abi umama sun kafa hujja akan wannan da hadisin abi umama قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشي منزل الله صلى الله عليه وسلم يشي من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم duk wanda ya mun ƙarya da gangan ya zauni mazauninsa tsakanin idanuwan nan na jahannama tsakanin marmaro na jahannama Fadu ya ka ce ya rasulullah yuhaddithu anka bil hadith fa nazid wa nanqus mukan ba da labarin hadisi game da kai ya rasulallah sai mu ƙara wani lokaci wani lokaci mu rage shi kake nufi da ƙarya aya ka ce ka ce duk wanda ya ma ƙarya da gangan idan ka ba mu hadisi wani lokaci muka dan ƙara wani lokaci mu rage ba wato ba mu sani ba misali shi kake nufi aya laysa zalika ani wa innama ani alladhi kadhaba alayya mutahaddithan yace ba wannan nake nufi ba abinda nake nufi shine wanda ya mun ƙarya mutahaddisan yana ba da labari da shi cewa ni na faɗa yadlubu bihi yi al-islami hadith yana neman aibin musulunci da shi yana so ya ɓata musulunci da wannan ƙarya kun gane yadlubu bihi shayn al-islam yana nufin aibin musulunci yayi ƙarya ne dan ya gurbata musulunci ya gurbata kyawansa wannan hadisi ne mai tsawo wanda imamu tabarani ya fitar da shi a cikin kabir da ibn marzawai wal jawabu an hadha ma qalahu al hakim to jawabi akan wannan shine abinda imam al hakim ya faɗa innahu hadithun batil cewa wannan hadisi din nan hadisi ne batacce wannan hadisi da makaranta yanzu eh. wanda imam tabarani ya ruwaito hadisun ne batil fihi muhammad bin al fadl bin adiya a cikin isnadin hadisi akwai muhammad bin al fadl bin adiya ittafaqu ala takdiri malamai na hadisi sun yi ittifaki kan karyata shi aulan wahidan an ce wanda ya ruwaito hadisin na makaryaci ne wa qala salihu jazara sani jazara yana cewa kana ya zaul hadisi ya kasance yana kirkiro hadisi ya tinkina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qala ba'dhum innama qala man kadhaba alayya to wasu daga cikin su wasu daga cikin yan karamiya suna cewa annabi cewa yayi man kadhaba alayya duk wanda ya ƙarya alayya don ya cutar da ni wanda ya ƙarya don ya cutar da ni an gane wananu fi lahu mu muna yin ƙarya ne don mu amfanar da shi wani kawai shari'a muna yin ƙarya ne don mu ƙarfafa shari'arsa an gane ku. saka hadisan da muke ƙirƙirowa muna ƙirƙirowa ne don mu faɗaitar da mutane karatun qur'ani kaga ai mun yi ne don mu ƙarfafa shari'arsa muna ƙirƙirowa ne don mu ƙarfafa mutane wajen yin alkar don mu karfafa su wajen riko da sunna kaga ba muna kirkiro hadisi bane don mu cutar a gane kazabna lahu walam nakzib alai. mun yi ƙarya ne don mu amfanar da shi ba mun yi ƙarya ba ne don mu cutar da shi wa jawabuhu anna hadha jahlun minhum baligh baligha billuga billuga eh jawabi anan wajen wannan ya nuna sun jahilci lugar larabci li'annahu كذب li'annahu kadhibun alayhi fi domin wannan wato ƙarya ne ga manzon Allah wajen kirkiro hukunce hukunce wanda babu su fa innal manduba qismun minha E kaga shi mandubi Kismi ne na Hakam. idan mutum ya kirkiro hadisi akan mandubi to ya jingina wa manzon Allah abinda bai faɗa ba a cikin mandubi shi ma mandubi wani yanki ne na ahkam ولا يتضمن الإخبار عن الله في الوعد على ذلك بالإصابة والإخبار بالعقوبة المعينة مو wannan baya kunsan labari daga Allah dangane da alƙawari game da lada da kuma labari game da azaba a yananne kuma gaba in ko har mutum ya kirkiro ya faɗi wani irin ladan da za a bayar mai yawa ko ya faɗi wani azaba wanda za a yi mai yawa ga wanda ya wannan aiki to kaga a nan wajen ya jingina ma Allah abin da bai faɗa ba ya ce duk wanda ya wanda ya karanta aya kaza zai samu lada miliyan kaza ko eh. to wannan ya jingina wa manzon Allah abin da bai faɗa ba ko ya jingina ma Allah abin da bai faɗa ba ko kuma wanda ya ma annabi kaza za a mai azaba iri kaza ya annahu ta'ala qala al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah ta'ala ya ce yau din nan na cika muku addinin ku fala yuhtaju ila ziyarati ta kauya yawa ba a buƙatar wani ƙarin ƙarfafawa ba a buƙatar shi hmm, firakul karamiya wato kungiyoyin karamiya قال الشهرستاني رحمه ya شهرستاني يا فدا الله يمسى رحمه وهم طوائف بلغ عددهم الى 12 firfa. su ɗan ainihin karamiya su ƙungiyoyi ne wanda adadinsu ya kai ya kai ƙungiyoyi goma sha biyu wa usulu ha sita kuma amma asalinsu tushensu guda shida ne Al'adidiya. akwai abidiyya akwai tutiya tutiya wazzareri wazzureniya akwai tutiya Walwahidiya. wa aka aqrabuhum al alhaisamiya eh, Wanda ya fi kusa daga cikinsu su shine alhaisamiya mu duba cikin littafin alminal wan nihal mujalladi na ɗaya, shafi na ɗari 108 qul sai na ce walakin al-Isra'ini wal Baghdadi wa ghayru sai dai al-Imam Isra'ini da al-Imam al-Baghdadi da wasu su za'amu bi annahum thalatha asnaf wato sun raya cewa lallai su nau'i uku ne su yan karramiya haqaiqiyya akwai yan haqaiqiyya akwai yan wa akwai yan duk nau'i ne na ومن مبادئ هؤلاء الكرامية ومن مبادئ هؤلاء daga cikin manufofin wayannan karramiya suna da manufofi da yawa daga ciki akwai mai awwalan at-tajsim na farko shine tajsimi a sanya ma Allah jiki irin na halitta su babban akidan su suna yin tajsimi ne Allah yana da halitta yana da jiki irin na halitta wa iyaz billah kana yusammi ma'budahu jisman ya kasance Muhammad bin Karram eh, yana yana kiran abun bautansa jiki yana kiran Allah kai tsaye jiki wa kana yaqul lahu haddun wahidun min al-janibi yana cewa Allah yana da hajji guda daya ta bangare min al-janibi allazi yantahi ila al-arsh daga bangaren da ya kai zuwa ga al wai Allah yana da iyaka bangaren da ya kai zuwa ga al Allah yana da iyaka a nan wajen an gane wani ku wato daidai inda al'arshi ya kai daidai tsawon Allah wa iyaz billah wa iyaz billah an gane ku yana da hajji yana da iyaka guda daya wala ne a lahu min al-janib al-akhar ta bangaren da ya kai zuwa ga al'arshi yana da iyaka amma ba shi da iyaka ta sauran bangaren zaka iya gani iyakar shi ta bangaren da al'arshi ya kai amma sauran bangaren ba shi da iyaka kaga wannan magana fadin shi wato farko ne ya saba ma nasi sannan ya saba ma ijma'i na salaf babu dalili akan shi ah. kai tsaye fadin wannan magana kafirci ne karara ah. قال البغدادي رحمه الله الإمام البغدادي الله يمسه رحمه يا شيخ إن ابن كرام دعا أتباعه إلى تجسيم معبوده shi ibn karram ya kirawo mabiyansa zuwa ga su sanya ba abin bautansa abin bautansa jiki Allah da yake bautawa yana da jiki irin na halitta wa za'ama annahu lahu haddun wa nihaya min kuma ya raya Allah yana da iyaka yana da ƙarshe daga ƙasa daga bangaren ƙasa wal jiha allati yulaqi arshahu wato da kuma bangaren da yake haduwa da al'arshi Allah yana da iyaka anan wa iyaz billah wa hadha shabihun bi qawli sanawiyya wannan yayi daidai da maganan yan majusawa masu bin ana kiransu yan sanawiyya masu alloli guda biyu ne akwai duhu akwai haske inna ma abudahum alladhi sammahu nuran cewa lalle abun bautan su da suka kira shi haske ya tana aminar jihadi lati talaqal salam yana kaiwa ƙarshe daga wurin da yake haduwa da duhu daidai wurin da yake haduwa da duhu nan yana da ƙarshe wa illam yatanaha min khamsi jihadi. duk da baya kaiwa ƙarshe ta bangarori guda biyar ta bangarori guda biyar bai kai ƙarshe ba ma ta bangaren da duhu ke fitowa to nan yana da ƙarshe har wannan magana gashi nan yana da haddari kwarai da gaske wa qala razi Eh, imamun razi ya faɗa a cikin littafin littafinsa itiqadatu firaqil musulmi. kullum ya taqiduna Allah ta'ala jismun wato dukkan su ƴan karramiya suna cewa wai Allah jiki ne kamar na halitta wa jawharun wa muhallilil hawadi kuma Allah jawhari ne Allah mahalli ne na halitta in an ce abu muhallilil hawadi kamar yana cin abinci yana gajiya yana kwanciya an gane ko wato duk dai wani abu wanda yake na halitta irin halaye irin na halitta to sun jingina ma Allah shine ma'ana mahallul lil hawadi an gane Allah mahalli ne na abubuwan halitta yana gajiya yana jin yunwa wa iyaz billah yana da yin duk wani abu wanda dan adam ke yi wa yuthbituna lahu jihatan wa makanan suna tabbatar ma Allah bangare suna tabbatar mai wuri إلا أن العابدية يزعمون أن البعد بينه وبين العرش متناهي سيدي كم عابدية daga cikin karamiya suna rayawa cewa lalle nisa tsakanin shi Allah da al'arshi yana da ƙarshe tsakanin Allah da al'arshi nisan shi na da ƙarshe Allah na da ƙarshe a nan wajen wal haysamiyatu yaqulun su kuma yan haisamiya daga cikin yan karamiya suna cewa innal cewa nisa din bai da ƙarshe an gane Allah ba shi da karshe ta bangaren nisa din maganar su dangane da istiwa'in Allah kan al'arshi qala al-isra'ini israini ya ce wa mimma zikra fi dhalika al-kitab daga cikin abin da aka ambata a cikin wannan littafi shi ne sa cewa innahu mamasul lil innahu mamasul cewa Allah yana gogan al'arshi. wal arshu kuma al'arshi shine wurin Allah Allah yana gogan al'arshi kuma al'arshi wurin Allah ne nan misali walamma nazara atba'uhu ilayhi a lokacin da mabiyansa suka duba abin da ya faɗa suka ga abin yayi hadari da yawa farru min ma fihi shan'a sai suka guji abin da akwai muni daga ciki fa qalu la naqulu innahu mumasil al-arshi ce mu ba za mu ce lalle shi yana gogan al'arshi ba za mu ce haka ba za mu ce yana gogan al'arshi ba walakin na na kula innahum walakin lil arsh sai mu za mu ce shi yana haduwa da al'arshi ba cinya ba kaban baya ba za mu ce yana goga al'arshi ba za mu ce yana haduwa da al'arshi wai sun ga abin magana shi yayi muni da yawa sai suka dan gyara abin dan ya dan yi laushi an gane ku Ragadu, duk wannan wannan mangaru mangaru ne marasa kyau na'am qul sai na ce wa min maqalatihi aidan wa min maqalatihi daga cikin maganganun shi kuma annal arsha makanun lahu wa annahu la yazidu ala arshi cewa lalle al arshi wajen Allah ne kuma Allah baya karuwa akan al arshi da Allah da al arshi girman su daya fi jihatil mumassa ta wajen bangaren da suke gogan juna wala yaqulu minhu shay'un ala al arshi babu wani abin da yake raguwa daga Allah akan al arshi ai dai wato al arshi yayi daidai da da yanda Allah yake ne an Allah da ya daidaita kan al'arshi babu wani wani wani waje wanda ya ragu eh hadal kalam ma akabaha wannan magana me ya kashi muni wa hada ya qatadi an yakuna arabuhu ka ardil arshi wallahu almusta'an wannan yana hukunta ya zan fadin sa wa iyaz billah fadin ubangiji kamar fadin al'arshi ne wallahu almusta'an ba bambanci eh. kuma duk irin wayannan mangaru a ina ya samo su ne kaga dai babu nan na alqur'anin da ya faɗa haka sannan babu wani hadisin manzo Allah da ya faɗa haka babu wani sahabin da ya faɗa haka kawai sai mutum ya zo ba tsoron Allah kawai ya zo ya kirkiro abu ya faɗa kuma ya gina wa mutane mabiya akan haka sabi kaga su mabiya mafi yawan mabiya ba karatu suke yi ba kawai suka rufe ido ne su ta bin malami in suna son shi ki shigo malami tunda ga ana son shi maimakon ya rike ɗalibai da amana hmm. ya tsaya ya karantar da su abin da ya dace sai ya ci amana sai ta kirkiro miyagun abubuwa yana lizimta wa ɗalibansa bi sai kaga shi ya ɓace ɗaliban masu ɓace wa iya billah to wannan shine abin da yake faruwa musamman ma irin aƙidin sufanci wanda aƙidin sufanci an gina shi ne akan biyayya irin biyayya na sojoji kaga soja shi ana cewa ne obey before complain in an ce ka harbi mahaifinka ba za ka ce ranka daɗe mai yayi ba a soja ana so ne sai ka harbe shi tukuna sai ka bincika mai yayi shi ne obey before complain so da haka a cikin aikin soja ba a baka umarni ka yi tambaya ka ce wai a kan me Ba yi laifi ne girman gaske idan aka ce ka harbi wani kawai harbe shi an gari to irin wannan tarbiyya shine tarbiyyar da aka yi wa sufaye sufi idan mai gidan shi idan shehin shi ya bashi umarni ya ce mai ya sha giya to ba magana wai ya tambaye shi akan me ko ya tambaye shi ya aka yi zai sha giya shan giya ba haramun bane to wannan tambaya shan giya ba haramun bane yayi laifi an ce wa man qala li shaykhihi lima la yuflihu abadan duk wanda ya ce wa shehinsa akan me to har abada ba zai samu babban rabo ba in shehin ka ce kai zina kawai je kai in yace ka sha giya je ka sha giya duk abin da shehin ka ya faɗa ba maganar ja da shehi an gane wannan ko to kaga duk irin wannan abin shine da kuma inda suke cewa kun bayyana dai sheikh kalmai baina dai algasin ka kasance gaban shehi kamar matacce a gaban mai wanke shi a gane ku kare mai wankewa sai inda ya ga daman juya gawa to ka kasance gaban shehi haka nan kamar cikakken biyayya duk abin da ya faɗa ba tambaya kai an gane wannan ko to akan haka za ga suna ta faɗin manganu masu haɗari maganganu miyagu amma ka gama biyan, ko da abin bai musu ba za su ci gaba da biyayya a kan shi wani yanzu billah Na salisan na uku ƙaunuhun fi ƙaunuhun hawadith yawa faɗin su dangane da saukan ainihin fararen abubuwa ga Allah cewa fararen abubuwa suna sauka ga Allah kamar yadda suke sauka ga halitta qala isra'ini isra'ini yana cewa wala yajid haula'i fil umam man yukawwinu lahum al-qawla bihi rufin hawadith wato wayannan mutane yan karamiya ba su samu cikin al'ummomi ba wanda za su gina musu ka'idan nan na hudusul hawadis fi zati sani. faruwan sababbin abubuwa game da zatin Allah sun duba sun duba a cikin ƙungiyoyin musulunci a ina ne za su samu irin wannan fikira sun duba cikin shi a ba samu ba cikin agidun sunna ba samu ba yadda za su kirkiro cewa za su iya labewa cewa Allah ta'ala wato yana yin wasu abuwa shi Allah ta'ala duk da ba shi da farko amma ayyukansa fararu ne akwai ayyukan Allah fararu. to ya duba ya duba wato wa'annan suna so su duba su dan samu inda za su labe gairar majus ba su samu malaba ba sai wajen majusawa farattabu mazhabahum ala qawlihi sai suka jeranta mazhaban su akan aqidan majusawa wa anna lil majusa qalu wannan saboda majusawa sun ce eh, tafakkar yazdaru fi nafsihi annahu yajuzu an yadhhara lahu manazi yunazihu fi mawlakatihi sun ce yazdan yayi tunani a shi karan kansa shi yazdan suna bauta mishi ne an gane wai yanzan da suke bautawa ya yi tunani shi kansa cewa yana halatta an yi zahara lahu munazi yunazi uhu wato wani mai jayayya ya bayyana a gare shi wanda zai ringa jayayya da shi fi mamlakati a masarautar shi ba a kammala dalika sai ya himmatu da wannan yana so ya samu wato kishiya a gane shi yarda eh. yana ta tunani cewa ya halatta ba ya kamata wani mai jayayya ya bayyana a gare shi da zai rinka dan jiha da shi a cikin mulkinsa sai ya himmatu akan haka yana so ya samu mai jayayya da shi wai fa hadathat fi zatihi akuna sai wani irin rubewa sai ya faru ga zatin shi shi Allah nasu su majusawan sai saboda hadin fikira an gane yana cikin wannan tunani saboda yana tunani tunani mai tsawo sai wani rubewa sai wani wani sashen jikinsa sai ya dan samu rubewa saboda wannan tunanin saboda ya sa wa kanshi tunani da yawa fa khalaqa minha shaytan to daga wannan rufewa din sai ya halicci shaytan daga gare ta wato daga cikin jikin shi ne wani waje ya rufe to wannan wajen da ya rufe daga nan ne ya halicci shaytan garigo eh. to kaga hawadis ya faru ga zatin sa ko ba gaba? Eh. Shi ne abin bautan su shi nan rufewa wanda siffa ne na halitta ya faru ga allan da suke bautawa su majusawa falamma sami atul karamiya hadhihi al-mas'ala a lokacin da 'yan karamiya suka ji wannan magana banau alaiha qawluhum bi huduth al-hawadith fi dhatihi subhanahu sai suka gina maganganun su akan ta na yin faruwan hawadith ga zatin Allah cewa zatin Allah abubuwan halitta na iya faruwa kamar rubewa kamar gajiya kamar ainihin yunwa da abin da ya kama da wannan duk abubuwan da suke faruwa ga halitta za su iya faruwa ga Allah haka yi tunani ta'ala Allah an qawlihi Allah ya dauka daga barin maganar su ولزمهم أن يجوزوا حلول الألم واللذة والشهوة والموت والعجز والمرض عليه to yana lizimtar su kenan inda suna da fahimtar gululul hawadis fi zatihi yana lizimtar su su halatta saukar da ga Allah wani lokaci sai Allah ya ji ringa jin da dadi kamar yadda mutum ke jin jikin shi na ciwo wallazza da saukan wani irin jin daɗi in ya ci wani abu wa shahwa da kuma irin sha'awa na mata da sauransu wal maut da mutuwa duk wannan gulul hawadis ne wal ajal da gajiyawa wal marad da rashin lafiya kaga wannan muka dauki mazhaban su duk irin wayannan za su ke sauka ga Allah fa inna man kana mahallan hawadis lam yastahil alayhi hadhihi al hawadis duk wanda ya kasance mahalli na na fararen abubuwa to wayannan hawadis din ba su kori gare shi ba wayannan hawadis din ba su kori gare shi ba zai iya mutuwa kenan zai iya fadawa cikin sha'awa yanda kowa ke fadawa zai iya samun gajiyawa a cikin wasu abubuwa rashin lafiya na iya kama shi kal ajsam kamar sauran jikunkuna to duk wannan gaba daya suna daga cikin lawazim na ainihin mazhaba na yan karramiya wa iyaz billah rabi'an na hudu qawluhu fi kalamillah maganar su game da kalamullah maganar Allah Ya yaquluna innal kalamun kalamullahi gairu makhalukin suna cewa lalle Kur'ani maganan Allah ne ba halitta ba ne shi bihi, da harfin wa sauti. Allah yana magana da shi da harafi da sauti an gane ku yana magana da shi yana magana da harafi da sauti wa yaquluna ma zalika innahu hadithu amma kuma suna faɗi duk da haka cewa maganan Allah fararre ne maganan Allah fararre ne wato da can Allah baya magana da can Allah ba shi da siffa na magana an gane wannan ko wannan shine aqidar yan karamiya kuma wannan mun riga mun yi bayani shi a cikin karatunmu na tahawiya cewa Allah ta'ala kalam siffa ne na sifatul fi'il ne siffa ne fi'iliya Allah yana yin magana ne sanda ya ga dama an gane wannan ko rashin yin magana din baya nuna gajiyawa dama kamala na cikin yayi magana sanda ya ga dama yin magana kuma ya janye wannan magana sanda ya ga daman janyewa an gane wannan ko in ya ga daman yin magana ya yi in bai ga dama ba ya ƙi yin magana an gane wannan ko qultu sai na ce fi za ta tanaqudun wa ta'arudun kama la yakhfa a cikin magana su wannan akwai tanaqudi akwai ta'arudi akwai karo kamar yadda baya koya abu ne a fili sun ce sun yadda qur'ani maganar Allah ne hmm. ko na ko maganar Allah ba halitta bane Allah yana magana da shi da harafi da sauti amma kuma suka ce kuma magana Allah fararre ne kuma kana ta tanakudi sun ce ba halitta bane amma kuma sun ce fararre ne na'am wa ƙwale shaykhul islam rahimahullah shaykhul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama ya ce wa amal karramiya fa inna al qur'ana kalamu la ghayru makhluq amma in karramiya suna cewa lalle qur'ani maganar Allah ne ba halitta bane shi wa huwa mutakallimun bihi bi harfin wa sauti. Allah yana magana da Qur'ani da harfa da sauti wa yaquluna ma dhalik innahu hadithun qa'im amma kuma suna faɗi da haka cewa lalle magana Allah fararre ne yana tsayuwa ga Allah wa hum laysu min al-jahmiyya su ɗan karamiya ba su da fahimta irin na jahmiya ko eh. tunda su ɗan jahmiya menene fahimtar su Allah baya magana ɗan jahmiya sun kore siffofin Allah gabaki ɗaya mm. to amma kuma su wa'annan sun tabbatar da siffofin Allah kai har ma sun yi guluwi har ma sun ce Allah yana da ciki irin na halitta har ma sun ce Allah wato hawadi suna sauka ga Allah bal na alaihi ma'azama raddi a suna ma yin raddi ga jahamiya mafi girman raddi su ƴan wannan ɗan karamiya suka yi raddi ga ƴan jahamiya raddi mai girma wahum a'azamu mubayanatan lahum min al-ash'ariyya su sun fi tsananin nisanta a gare su fiye da ash'ira a gani sun fi tsananin nisantar jahamiya fiye da asha'ira yan asha'ira sun kusanci jahamiya da su yan asha'ira wayo suka yi sun ce ƙur'ani maganar Allah ne ba halitta ba ne amma kuma sai suka ce Allah yana magana babu harfa babu sauti babu larabci babu ajamanci babu takadimi babu ta'afiri kuma ji wani ayi hmm. to Allah yana magana babu sauti babu harafi babu kaza babu kaza babu kaza misali a nan waje yanzu qur'anin da muke karantawa akwai harafi ko babu akwai sauti ko babu larabci ne ko ba larabci ba ne to sun ce qur'ani sun ce maganar Allah maganar Allah ba halitta ba ne amma kuma alqur'ani amma kuma ce maganar Allah maganar Allah ba harfa a cikinsa babu sauti babu larabci babu ajamanci sai kuma ya zama to qur'ani larabci ne shi alqur'ani akwai sauti a ciki alqur'ani akwai harfa a cikin sa to kenan kamar sun gaya ma cewa wannan qur'an da kake karanta ba fa magana Allah bane su suna cewa ibara ne an kalamillah alqur'ani fassara ne na magana Allah ba wai shine magana Allah ba kamar mala'ika jibril ya fassara shi ne da yaren da zamu iya ci amma Allah magana shi babu larabci babu azumanci ba harfa ba sauti an gane wannan ai kenan wannan qur'ani da muke karantawa ba shi da bambanci da tafsirin malamin gumi da yake da Hausa tarjuma malaika jibril shi ya fassara ai alqur'ani daga asalin magana Allah ya koma larabci kamar yadda malamin gumi ya fassara mana qur'ani daga larabci zuwa Hausa kenan wannan qur'ani da muke karantawa kana iya cewa ba magana Allah ba ne? kana iya cewa halitta ne an gane wannan ko to wannan shi ne fahimtar yan asha'ira amma kuma abin da zai baka mamaki suna yin raddi ga zilawa masu cewa Allah baya magana magana Allah fararre ne amma kuma sai gashi wasu sun ce Allah yana magana ba harfa ba sauti suna cewa kalamun lahi kalamun ne nafsi magana ne wanda yake cikin cikin na Allah yana tare da Allah baya fitowa waje to ai ba haushe na cewa maganar ciki ba magana bane a fito bili a gaya mana kaga kenan kamar suna cewa ne a takaice Allah baya magana an fahimci wannan ko eh. in ka ci sun ce qur'ani maganar Allah ne suna nufin maganar Allah ne majazan la hakikatan yan asha'ira to saboda haka su ma yan asha'ira ba su san darajar alqur'ani ba kamar yadda yan salafiya suka sani yan salafiya su ne suka ba ƙur'ani haƙƙinsa cewa lalle yadda muke karanta ƙur'ani na haka Allah ya saukar da shi kuma ƙur'ani Allah ya saukar da shi da larabci Allah yana magana da harafi da sauti irin nashi wanda ba irin na halitta ba wa ya billah na'am wa yaqulu ma zalik inna ƙur'ani halittar fi zatillah suna cewa kuma duk da haka wai lalle ƙur'ani fararre ne a cikin zatin Allah wa وحدث مع الكلابية ونهوهم طوائف أخرى من الكرامية وغير الكرامية إيه. إيه. yawa ya faru tare da kullabiya da ire-iren su an samu wasu kungiyoyi daban mina karramiya wa ghairul karramiya da wanda ba karramiya ba daga cikin ma'abota fiqh da hadisi wal kalam da ma'abuta ilmul kalam fa qalu innahu subhanahu mutakallimu bi mashi'atihi wa qudratihi suka ce Allah subhanahu yana magana da mashi'ansa da kuma ikonsa kalaman qa'imun bi zati magana wanda yake tsaye da zatin Allah magana da baya fitowa waje baya fitowa dan iya fitowa waje zai zama sauti Allah baya magana da sauti in ji su Allah baya magana da harfa Allah baya magana da wani yare wa huwa yatakallamu bi hurufin wa aswatin bi mashi'atihi wa qudratihi su kuma ƴan karramiya sun ce Allah yana magana da harfa da saututtuka da mashi'ansa da kudiransa li yatakallasu bi zalika min al-bid'ati mu'tazila wal kullabiyya dan su kubuta da wannan daga bid'an nan bid'an nan na mu'tazila ba bid'atihi ba eh. min bid'atil mu'tazila wal kullabiyya hmm. daga bid'a na mu'tazilawa suna so su kubuta daga bidiya mutazilawa da bidiya yan kullabiya sai suka kirkiro wannan akida suka fada cikin wani irin tanakudi kuma lakin qalu innahu lam yakun yumkinuhu fil azal an yatakallama sai su sun ce bai kasance yana iya yiwuwa ba tun fil azal Allah ya yi magana sun ce ba zai yiwu ba tun na ma Allah ba zai yi magana ba tun bal sarar kalamu mumkinan lahu ba da an kana mumtani an alaihi suka ce magana ya zamanto mai yiwuwa a gare shi bayan da magana ya hannu a da magana ya hannu gare shi a gane da can Allah ta'ala wato magana ya hannu gare shi daga baya ne ya samu daman yin magana ka ganin wajen sun jingina ma Allah mai sun jingina mai na kasu cewa da can magana ya hannu da ba zai iya yin magana ba a gane da ce lam yakun da ce a innahu lam yakun yumkinuhu fil azal an yatakallam bai kasance yana yiwuwa a gare shi ba tun fil azal yi magana bar sarar kalam mumkinan lahu magana ya zama mai yiwuwa ne a gare shi ba da an kana mumtani alaihi bayan ya zama to ya hannu a gare shi min gairi hudu sababi ba tare da faruwar sababi ba wai ba tare da faruwar sababi ba wanda ya wajabta yiwuwan magana wa qudrati wanda ya wajabta ikon babu wani sababi da ya wajabta yiwuwar magana babu sababin da ya wajabta mai ikon yin magana وهذا القول مما alayhi kathiru min ahli kalam أهل الكلام wal hadith wannan magana yana daga cikin abin da ƴan karamiya wanda da yawa daga cikin ma'abota fiqh ma'abota ilmul kalam da fiqh da hadisi suka goyi bayan ƴan karamiya akan shi lakin laysa min al-a'immati al wa ghayrihim min a'immati al-muslimina man nuqila anhu mithlu qawlihim sai babu daga cikin a'immatul arba'a din Abu Hanifa su Imam na su Imam Shafi su Imam Ahmad babu daga cikin da wasu su irin bin Sa'ad irin su bin Mubarak babu wasu daga cikin a'immatul muslimin man nukila anhu misla qawlihi wanda aka ciranto daga gare shi irin wannan mummunan magana na muhammad bin Karra an gani duk wayannan malamai ba su faɗi irin wannan mummunan magana ba tare da شارك فيه wal mutazila wannan yana daga cikin abin da ƴan jahamiya da 'yan mutazilawa suka yi musharaka a cikin sa kun sai na ce ku fi jahamiya mu'tazila fi qawlihim wato 'yan ƴan jahamiya ƴan mutazilawa sun yi musharaka da 'yan jahamiya cikin cewa su lam yakuni mukiru fil azal alayhi sallam cewa bai kasance yana yiwuwa ga Allah ba tuntuni yi magana tuntuni baya yiwuwa gare shi yi magana bal sara al-kalam ba'da an kana mutanan alayhi magana ya zama to mai yiwuwa bayan da magana ya zama baya yiwuwa ya hannu gare shi min gaira hudusi sababin aujaba imkan al-kalam wa qurrati ba tare da faruwar sababi ba wanda ya wajabta yiwuwan magana a gare shi da kuma ikon yin magana a gare shi ta'ala Allahu an hadha qawli uluwan kabira Allah ya dauka daga wannan magana da waka mai girma Allah tun fil azal mai magana ne shi amma yana yin magana duk sanda ya gara ma. ko halitta ma yana da wannan sifa din ko kai yanzu kana da sifa yin magana kana iya zama kai kwanaki ba kai magana da kowa ba wanda rashin yin magana da kowa bai nuna ba ka yin magana ba duk sanda ka ga daman yin magana za ka kuɗa baki ka yi magana haka ne ko mm. Allah ta'ala kamar Allah ta'ala bai yi halitta ba sai lokacin da Allah ya ga ya kamata ya halitta sannan sai ya yi haka nan Allah bai yi magana ba sai lokacin da Allah ta'ala ya ga ya kamata ya magana sai ya yi ba wai gazawa ba ne wannan ma shi ne kamala sanda mai magana sanda ya ga damun yin magana ya yi in bai ga damun yin magana ba ya ƙi yin magana an gane ai to kaga wannan shi ne alama na kamala da za a ce yanzu ɗan adam a ce kullum cikin magana ya ce zai zama aibi gare shi a ce ba zai iya yin shiru kullum yana cikin magana aibi ne ballantana kuma Allah wanda ya halicci dan adam an gane ai to wannan shi ne na'am to an ce lokaci yayi za mu dakata a nan sai dai akwai tambaya ana iya yi wa alaikum assalam ibn hajar al-haythami dalibin ibn hajar al-asqalani ne eh ana kiran shi haitami ana kiran shi haitami shi ne na? kuma cewa a ne? in zai yi wa za a yi samu amma wannan malamin hadisi ne shi wannan ɗalibin ibn hajar ne shi wannan haifari na'am to sai bayani na malam awal wata ko tsora kusan kwana goma sha kuka ce wata ya kare ko sha yi kwana sha za mu ci ba da yawa ce kwana sha ba ya kai sha ba da da bukata a ce kuma a ana da bukatar kafin lokacin sati ne nan ko sati biyu biyu mai zuwa za a yi ba da kuɗi zuwa ga wajen cewa wannan wata abu kuɗi wasu ma suna ne kuma idan har babu kuɗi nan wasu za su nemi irin hanyar da mun ke kisa wata wurin musamman wuri ne na mu mai tsada ma'ana wurin mai kyau ne wurin da in Allah ya ji idan ya karatu saurari karatu ba ta wasu matsaloli a wannan lokacin karfe biyar da rabi zuwa karfe shida da rabi kaga daidai gurgudu da ya sallah asuba zai zo na ya saurari wannan karatu insha Allah ta'ala wuri ne gaskiya ana cikin mana hali ana cikin fakiyo wannan wurin ana iya zai mu kauce haka yan wani abu ne kusa ne wannan da'awa ba za ta yi ba lallai sai mun ba da gudunmuwa cikin ruwa malam shi karan kashi ne ɗaukar nauyin shi kaɗai ba dole sai mun taimaka mishi taimako shi ne ba da dukiyarmu sannan ba da lokacinmu domin ga wannan karatu da malam gabatarwa wannan tafsirin da malam gabatarwa ya gabata wannan tafsirin akalla an kai shekara goma sha ana yin shi duk wanda ya sani ya sani an kai shekara goma sha ana karatu da wannan tafsirin yanzu mana cikin jarabawa ba haka mazi hana in kwa da Allah a taimaka ba a fara gudu da za su fata da shi don Allah ya kuwa mun ci dani bi dauniya yau daga yau zuwa sati mai zuwa ana kashe ne kashe ne wani yau don ya Allah su a ga himma mu cewa idan da kake da abin da kake kira daman ba wasu ya ce idan abu ya zo da ga hukunci ya da abu ya zo ga hukunci ya fi zafi yanzu abu yana cikin zafi ne kuma lalle ana cikin bukatar ganin taimako mai kuwa don ka don Allah don girman Allah ba tsawaitawa zafi ba ne abin da ka sani ne ni ma na sani kowa ya sani ya san makasudin da aka ce za a yi dauriya ya san abin da ake nema ana nema ne domin tafsir hakuli na maimaitawa ba wai kuma ba bane ta malam shi na neman nashi ne a'a yana neman ya za a gabatar da abin da duniya za ta amfana don wani daga sai yana zuwa fiye da Najeriya nan yana zuwa da yana zuwa wasu wurare kenan muka ce duniya ba kuskure ba a gane suka yi wa kuma sauran wayan da kafa wata ya kashe shi irin tukuri da ya kashe karkaduna zuwa wasu wurare amma wani yana dogon zango ne Zan ga mun nace mun nace na garkar to wa mu kadai nake son amfana ba kuma na duniya ma amfana haka don Allah don girman Allah ya uwa mai kalaman ba wai da sauran miki ba muna yi ne saboda don mu ƙara faɗakar da junan mu mu fara himma mu ƙara yin ƙoƙari wajen ya za a yi a ga cewa wannan tafiya ya gabata wannan shekara akwai ƙalubale tsakani da Allah akwai kalubale mai yawa yan uwa jarabawa ne akan jarabawa da kuma na buƙatar da Allah yan uwa yanzu da za ne mace mu muna da buƙatar mu ga cewa lalle mun an kira malamin uwa don Allah yan uwa duk da gashi gaskiya abai na kan mana ciwo duk da aka sanar cewa za a yi gidauniya sai ga karanci mu yayi karancin zuwa kada Allah ya kama da da yau ba dai wani sai ki ganin cewa ko dai a daina sanarwa sai a'a mu sanar ne mu sai ta cewa eh ana da buƙatar taimakon sa amma dai bai hana kan musalar da shi sa dai muka ce musalar don Allah don girman Allah ya kuwa a bari kuma don Allah ya kuwa duk wanda yake da shi ya san yana da shi kamar da Allah ta wa ta'ala ke da yuri su Mun sa sa'ati mu ciyar ma mu ci yarwa ma mu ci wadata Allah ya san yarwa da Allah ya bashi Allah ya san idan gobe abin da Allah ya bashi yarwa ya ci daga abin da Allah ya bashi amma wanda Allah ya kwanta ta arzikin sa ba ya da shi to ya ci daga abin da Allah subhanahu wataala ta'ala ya bashi sallallahu alaihi ce mu kare kanmu daga dukkan da tsakin da biyu wannan duk yana nuna cewa ba ka da shi sai tsakin da biyu ke iya ɗauka ka bayar to kamar ta kare kanka daga wuta ka nemi falala a Allah subhanahu wataala musamman suna cikin jarabawa muna cin bala'o'i da musu yan uwa wanda yin infaƙa infaƙa ce wani lokaci wallahi ya kula da Allah subhanahu wataala ya kira wasu bayinsa wanda ke ta allazina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas Allah ce wallahu fi ne Allah ya tattala musu sallah ya ce aljanna ya tattala musu wani fadinta kamar misalin sama da ƙasa amma Allah ya ce kudin da mutane na tattale da mai tsoron Allah ashe cikin tsananin nan shi irin wannan kwalawo da musulmi ka ci da dukiyar ka baya wallahi ba karamin ba bane ba karamin sunana bane me Allah ya tattala ma me Allah ya tare da mai ce aljanna kuma ka sai idan ka bayar ba asara kai ba wa ma anfaqtu shay'in fa huwa yufidu nuna kuce na akai Allah ke zai rinka maka wani ba bayan kai Allah ma bai kyale ka ba sai ne wuce ta malafi zai bai maka asuwa Allah ka ba wanda yake bayan Allah ka maye mishi abin ke inganta wanda yake ɗauka yake in fa yake ce muku Allah yana maye mishi abu ne ko malafi suna a gaban sa a gaban malafi karɓa la ya asu Allah ba su mai tsarki ne ba sa wa Allah sai suka yi addu'a Allah ya maye maka bayan Allah ya ce zai maye kuma suka hada da addu'a Allah ya maye maka kuma wannan musani abin da za mu bayar ba wai amfani ba ne ga malam amfani ne ga ga kanmu dan manzo Allah ya fa inna ma hiya a'malukum usiha lakum summa ufikum iyyaha wa mujra khairu falyahmidillah wa mujra ghayra dhalik fala yuzunna illa nafsa wannan aiki da kike aikata wannan taimakon da kike bayar sakamakon amfani na da wani zuwa gare wanda ya ga alkhairi ya bayar da yawa ikhlasan lillah zai ji daɗi zai gode wa Allah ina ma ya ƙara da yawa wanda ya hana ana cewa a baya ya bayar yana da dama da zai bayar to zai zaki shi? kada zaki kowa kowa sai shi, domin an gaya bai ana duniya ana ta ainihin bayani ya taimaka ya taimaka ya taimaka wanda a yanzu sai mutum ya mutu sannan za a ce a yi kaza a yi kaza wani ma ba za a yi ba duk irin wani kuke da ke ba bayan ma dukiyar ka ce amma a ce aikin alheri sai a yi ta a shi kana da ya kamata ka suna masu alaƙa dukiyar ka ma ka tsanta abin da gabata dukiyar ka ita ce abin da gabata ma ruwa da suka ma a farsa dukiyar magare da ce abin da ka jirgin ta wallahi wanda ba mai su bandala ba mai sune da sai a bashi bi da gane ka bai da kowa Allah ya dauka a bashi in yi yana wurin ya halittu da ake rabuwa ɗauka a bashi in aka kai kotu masu abin da rabu rabu a dauka a bashi to ga shi yanzu ne kamata mu yi kuma kiyamul da uwa bayan wanda aka ce mu bayar bi kokari bi mun ce biki kanmu da kuma kira ga yawa don Allah don girma Allah tunanin mai canza gaskiyar magana mana cin jarabawa kuma ana bin hada cewa dan ana cin jarabawa wannan ba da Allah ce wannan dukkan bai kai wa shar Allah ne ce zai da ciwo da alkhairi zai da ciwo da ainihin sharri tunda Allah ya ce zai da ciwo ana cin jarabawa kuma kai haƙuri a cikin jarabawa wanda Allah ya ci zarce shi alkhairi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga shi ne zai zarce mu ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ذلك وبشير الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم شرات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون kaga duk masu wannan dabi'a cikin hakuri su jarabawa da irin jarabawa da Allah ya zarce mu Allah ya su ne shiryayyu su mata masira da salatu da abinci wa Allah subhanahu wa idan muka ba da dukiyar ne a gare za mu samu tsira za mu samu aminci za mu samu rahama Allah subhanahu wa ta'ala karshe mu ne ma Allah ya kira shi ne dukkan bukata mai wani Allah shirya mai kirma Allah ya tawa mai kyawar Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da wannan tafsir malik gabatarwa ya rayar domin amfanuwar al'umma ba wai amfanuwar da shi ne neman Allah ya bashi lada akai ya zama tabi samu rahama shi Allah subhanahu wa ta'ala amma manzo Allah ne yace la ayyatika Allah bi rasulin wahida kai rasulun a cikin shi dalilinka dalilin kai gane a gane addini sabbi kai gane addini wallahi ya faci a bada jaji a rabu a wace lokacin na kuma sun zai mafi daraja a yanzu zamu yi harfi ya a ce irin cikin nan kulatu wata ko duka ba ta kawo a bada saboda Allah su wannan ne abin da ake nema yan uwa ce wa mutum da zamu dace ba kai wa don Allah don girman Allah kamar da ce ba za mu ta maimaita magana ba ne ka sani na sani kowa ya sani da Allah mai sarki cikan da ainihin fati tarbiyyar kan mu ainihin taimakon juna Allah ya ce wata amanu ala birri wa taqwa bi tabikin wa da'a da Allah da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan aikin da'a ake kira aiki ne da tsoron Allah ake kira mu wala ta'awunu ala al-ithmi wal udwan tabiyyun at-taqwa Allah zalunci inda ana ta kira mu ne bi bi bi bi dan uwa bi ya kishe da mara ku sani wallahi wallahi shi da bai zo wannan aiki duk wani abu da kusa shi da ke zuwa ga Allah ka samu rahama Allah wallahi shi dan baya bai kaunarsa duk wata hanya da ta biya toshe sai ya toshe ka kai ibada kake mace da bai kyale ka ba sallah kake yi sai ka tabbata sallah shi kai tana maka wani abu na duniya don ka samu tawayyar lada ina ga wannan abu na dukiya dama aiki da dukiya yana da wahala ita ibada ta maliya tana da wahala yanzu ba tsakanin Allah ya ce a fitar sai ka shekara haulan kamil nisaban kamil sannan za ka fitar ka baya amma shi dan sai ya ce ka baya ko ka jirkinta ko ai abu da za a ya yi yawa haƙƙin Allah ka kifa ba dai ce da kuma haka da Allah ɗan uwa ba kawai ta zai ba don Allah ni ne ina kira ɗan uwa abin yana ɗan damu mu gaskiya ɗan uwa su yin wani al'amari an dade ana kira kuma abin da aka sani ne an dade ana wannan wani al'amari dan shekara sun ana gabatar da tafsirin nan babu daɗi a waye gari a ce an fara kwana goma kwana goma sha biyar an daina ba wani rai wadani in har mun yi da abu da malam ya kiran zuwa kai shi kuma yana da karatu da malin garanta da mushi to bai dace a ce ramadana ya zo an fara ba a ce an je da wannan karatu ko kuma wani tabara ya kamata a ce ɗaliban malam su ne suka fi nauyin gabatar da ka tafsirin malami a nagarta rayu mun ƙara ɗaukaka darajar malami a kani da Allah cewa ɗalibansa da suke kishinsa su ne suke nauyin karatun da malami ke gabatarwa a nagarta rayu na tafsirin wannan mara aƙalla a ce mu ne mu za mu ji daɗi kuma da Allah ce masana ilai kuma a ma'rufan fakashi malam zai mana addu'a Allah ya saka mana alkhairi Allah ya tafi kuma abin zai bi mu albarka za ta bi mu wanda a yau malamai tsakani da Allah shi aka fi su ma baya kuma Allah ya ce babu wasu bayan Allah ya tsoron sa inna ma yasha Allah min ibadihi al-ulama ba wasu bayan su tsoron Allah shi bayan irin malamai idan ka duba ba wani bawa da yake tsoro yana Allah irin malami domin ya nuna ka zuwa ga alkhairi yana nuna ka zuwa ga ainihin shari don ka shi idan kana neman hanya alkhairi kai kai ko wurin malami idan kana neman hanya da Allah a malami zai nuna maka shari ka fara ki ko wurin malami yi kusuri kuma baya yanzu da malami ke kira mu da wani al'amari na duniya a cikin an wuce wurin amma al'amari na lahira sai yi ake yi ake yi ake yi ake yi Allah sai ya buɗaci Allah ikon taimakawa Allah ya da tunaninmu zuwa taimakawa wannan da'awa da malami ke zuwa gare ta Allah ka kaure shi a cikin al'amari mara Allah subhanahu wa ta'ala ya kawara mana sabati ya kala mai hakuri ya kara mai juriya akan wannan ainihin kira da yake masa Allah subhanahu wa ta'ala ya sai ya mudace Allah ka yafi mana kurakuran mu dan take ta da Allah ya wani bayan da yawa don Allah assalamu alaikum